Guradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. Guradin zuciya, guradin zuciya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin muradin zuciya. Har yanzu muna cikin littafin kallabi tsakanin raguna yanzu ko za mu ci gaba kashi na talatin da biyu. a halin da yake ciki baya buƙatar dakatarwa shi yasa baffan bai yi yunkurin dakatar da shi ba hasali ma tare suke tafiya shi da shi kai haƙuri baffan kaddara ce kuma haka Allah ya hukunta babban farin ciki na da muka rabu lafiya ban cutar da dan uwana ba dan Allah kar ka gaya mishi abin da yake faruwa ita ma Anu kar ka gaya mata komai sannan ina son a kula da shi domin ba a mulki da zafin rai ana mulki ne da yanayi ɗaya idan ta kama yanayi biyu dole za a yi ya takaita baffan ka yafe min ka cewa ammi ita ma ta yafe min Allah ya kaddara saduwar mu ya zaburi dokin shi ya gaba bai tsaya ba baffan yana tsaye jikin shi bala'in sanyi kishi da soyayya wasu abubuwa ne masu firgita namiji kishin da za a yi shi cike, rigar mutunci da addinin musulunci ita ce kishi mai kyau wanda ba za ka taɓa cutar da wani naka a kansa ba yana ƙauna ɗan uwan shi haka kuma yana kishin anu abu biyu za su iya harfar musu da ƙiyayya ɗan uwan shi da zai ji kamar ya kashe shi Duk da dama ana samun haka, ɗan uwa ya kashe ɗan uwansa duk sabida kishi da kuma muradi. Baffan bai dawo gida ba sai da ya tabbatar da ya daina ganin ƙorar dokin gidaɗo sannan ya dawo gida. Ko da ya shiga ya samu Aminatu zaune tana nazarin wasu abubuwa tun zamanta na farko wanda suka kasance a cikin sashinta har yau Allah bai nufa an buɗe su ba har sai da ta dawo. Gwalagwalai ne take cirowa sirikanta. tana gama cirewa ta ga wani zai dace da ano. domin har ƙafa ne da shi hakan ya sa ta fito da shi gefe takawa ya zauna a hankali kafin ya matsa ya rungume ta tare da sauki ajiyar zuciya yana shashi kuka cikin kuka ya ce aminatu na raba kan yarana na dasa musu ƙiyayyar juna a ruɗe ta sake kayan sannan ta juya tana mai tallafo fuskar shi ta yi tana kallon shi jikinta a matuƙar sanyaye ta ce mishi Allah ba zai baka damar raba kan yaranka ba ko da kuwa ajizanci ne irin na ɗan adam Gangame yi yana ƙara jin wani irin sabon kuka da tausayin Husaini yana ƙara shiga zuciyarsa. Cikin wani irin yanayi yake zubar da hawayensa wanda san bai shirya wa hakan ba. Wani irin kuka yake yi tamkar ƙaramin yaro cikin wani irin yanayi ya ce mata na kasa dakatar da shi. Aminatu yana son Anu yana son ta yana matukar son Anu me yasa ban yi adalci a tsakani ba jikinta ne ƙara yin sanyi ta ce Husaini ko kifa kan shi ya kirjinta yana kuka yana ba ta labarin abin da ya faru har da fara maganar shi sai a lokacin hawaye mai zafi ya sauka daga kan idanunta cikin tsananin girmama al'amarin kafin ta goge tana kokarin danne abin da yake damunta ta ce mushi insha Allah duk inda ya shiga zai dawo cikin nasara da kwanciyar hankali idan ya tafi zai samu saukin cire ta aran shi ita ce farin cikin shi eh ko ma yaya ne idan ya tafi zai ji bata cikin ransa insha Allah yaushe kika fara zama marar imani ne bafam kana nufin sabida husaini sai lami da ya fasa zama da matar shi ko kana tsammanin zan yarda ne ya tsani dan uwan shi akan mace kana son ka ce min ya zauna ya ta kallon dan uwan shi hassada da kyashi ya samu gurbin zama a tsakanin su ko da wasa a bar min su insha Allah yadda na haife su babu taimakon kowa sai na Allah babu wanda zai shiga tsakanin su da yardar ubangiji domin tun ban san su ne ba nake roƙon Allah ya sanya musu tausayina kada su girma da wani yanayi ta miƙe tana tattara kayan da ta baza a wurin dan shi ma baffam ɗin haushinsa take ji akan me zai nemi kawo maganar da ya riga ya wuce don haka ta fi shi ɗaukar zafi Sosai tunda ta dawo ya fahimci aminatin da ya sani ba ita ce a yanzu ba, don haka yi ƙoƙarin su daidaita a daren amma ta ƙi zuba mata idanu ya yi, kafin can ya ga ta shiga banɗaki ta yi alwala ta fito. Gabatar da sallar lafula da addu'ar Allah ya haɗa mata kan yaranta ta yi, sannan ta fara ƙoƙarin kwanciya. Shi ma shi ya gabatar da sallar tare da addu'a kamar yadda ita ɗin ta yi. Sauke ta yi ya nufi banɗaki ya yi alwala sannan ya fito ya kalle ta kafin ya nuna mata banɗakin da idanu. shiga ta yi ta yi alwala ita ma ta fito suka gabatar da sallar nafila kamar yadda addinin musulunci ya tanada sannan ya miƙe ya rage kayan jikin shi sannan ya shiga wanka ya fito daga shi sai wani mayafi da ya ɗaura a ƙugun shi ruwa na sauka akan kyakkyawar surar jikinsa da ta yi tozali da shi haɗiye yawo ta yi tare da nufar ɗaki ta yi wanka ita ma kayan da ta cire ta kuma mai da su ta fito ganin babu haske a cikin ɗakin da hasashen ta yi amfani ta nufi wurin gadon kafin ta isa ta ji ya cira ta sama. Wayo Allah na, a hankali ya isa bakin gadon da ita, ya haura da ita, a hankali ya shiga raba ta da kayan jikinta kamar za ta yi kuka. Tun daga nan labari ya shiga girme tunaninta duk yadda ta so Lamido ya bar ta ta huta amma ina. Ta kira Inayo da Innanon amma ba su san tana yi ba domin a namiji sak ya fito mata. Kukan ta yi shi har ta gode wa Allah wai a haka ma ba wai ya isa fadar ƙarshe ba ne kawai ya ci uwar saba da ne daga waje lokacin da ya kai bakin shi kunnanta sai da ya ɗan ciza kaɗan yana jin wani munafikin iska sannan ya zabga mata addu'ar tarayya da iyali cikin nutsuwa mai haɗe da wani mazari na musamman yake zabga mata bulala jikinta rawa yake kamar ana fincikar jijiyar jikinta ne ta takarkare ta fashe da wani irin mugun kuka tana ƙoƙarin ture shi dukan shi take yi tana yakushinsa amma ko gezo bai ji ba wai an tsikari kakkausa da wannan yanayin ya samu damar shige wa jikinta yadda yake so jefa kan shi a hankali saman goshinta hannun shi biyu a saman na shanunta ya nemi wata mahaukaciyar matsa yana murzawa suna kara fusgar hankalinsa ya kuma sauke mata wani irin tagwayen nishi duk yadda yake da zafin kai da zafin rai sai gashi yadda yake binta bayan ya shiga kamar ba shi ba tausayinta da abin da yake dannewa ne suka cika zuciyarsa tare da wani irin rauni da ta yi mishi a zuciyarsa tun ranar da ya taimaka mata ya sa shi jin sabon yanayi ƙaunarta da santa ya ƙara samun daraja a zuciyarsa don haka ya ware tausayi da jin komai yake yi a zuciyarsa hakan ya sa ya ci gaba da sakaɗarta bai kyale ta ba sai da ya mai da ita cikakkiyar mace yadda yake so sannan ya ƙara ji a ran shi wata ni'ima ce ita a rayuwarsa a hankali ya janye yana kallon yadda take limshe idanunta ta yi laushi sosai gwanin ban tausayi haƙuri da tun ƙarar da ta yi na farko bata kuma magana ba so tare da ƙanƙame shi take kawai kallon yadda hawa yake zubo mata yake yi sakamakon hasken da ya kunna yana kallon kyakkyawar ƙirjinta da suke tsayacin gwanin ban sha'awa a hankali ya zauna a bakin gadon ya riƙe hannunta ya sumbaci hannunta yana mai jan mayafin ya riƙe. ya saka kayan shi a hankali ya kalli zoben shi da yake wuyarta har yau bata cire ba su bata goshin ta yi sannan ya fita a daren ya nufi wurin inayo ya gaya mata ai babu shiri ta fito da wasu bayi mata aka shiga sashen alum aka fara gyara ɗakin aka kuma ɗauke ta aka kai ta ban ɗaki innayo da kanta ta gasa ta sosai yadda ya kamata sannan ta fito ta samu an naɗe shimfiɗar an kuma shimfiɗa musu wani abu shagali aka fara a daren ana shelanta wa mutane anin uwar gidan sarki ta kawo 'yan matancin da gidan mijinta. A gigice, Bingel ta miƙe tana mai ciya, wallahi karya ne, wannan ma ba zai faru ba. Kallon ta barkin ɗoyayi a raunana ya ce mata, haka kawai nake ji a jikina akwai zunubin da na aikata da nake fuskantar wani zunubin na aikata da nake ganin jarabawa haka. Me in nake ke ɓoye min? me yasa bani da sa'a ne a rayuwata ya faɗa cikin matsanancin kuka da tashin hankali ji yake kamar ya mutu ya huta ko zai zamu saukin abin da yake ji bai san me yasa haka yake faruwa da shi ba so biyu suna haɗuwa da lamido amma baya iya ko kallon inda yake ji yake kamar ya jima da muzanta kawai bai fahimta ba ne sai yanzu ya rasa ano ya rasa kwarin gwiwar da yake takamai yana da ita idan ya fita wajen gari mutane dariya suke yi mashi ana nuna shi da yatsa ba tare da ya san me yi ba haka ma a cikin gidan bayi nuna shi suke yi kamar wani abu kuka yake yana jin kamar ya kashe kan shi ya huta da bakin cikin rayuwa yana jin kamar dama bai zo duniya don ya huta ba kayi shiru insha Allah ba za su kuma maka dariya yi shiru insha Allah ba za su kuma maka dariya ba zan saka duniya ta kalle ka a matsayi na musamman zan saka duniya ta daina maka kallon haka bana bukatar haka bana son haka wani zunubin na aikata haka babu zunubin da ka aikata babu laifin da ka yi ba ka yi kuskure ba mulki ne ko ana ha maza ana ha mata sai ka yi ba na buƙatar haka ya faɗa yana barin ɓangaren cikin ƙunar zuciya waje fita ya zauna yana kuka tamkar ƙaramin yaro kasa zama jija ta yi tana kallon baiwar ta sakina me na rasa da na hango na rasa lamido ta tambayi kanta cikin kuka kafin ta ci gaba da cewa na yi kuskure na yi laifi amma shi ne irin mijin da ya dace da rayuwata ta kuma sake sabon kuka a can cikin gidan kuwa hidima ake yi sosai baki ɗaya ya ta neman gidaɗo ya san shi ma yana cikin wurin iyalansa amma ya fi kowa farin ciki zama ya har aka kira sallar asubahi sannan ya nufi masallaci ana ida da sallah ta dawo cikin gidan ya samu labarin an mai da ita wurin amme Tun da aka kai ta bata kuma samun damar rintsawa ba domin shagali ake yi kamar babu gobe. Hidima ake ana karawa shi kan shi so yake ganta amma bai samu wannan sararin ba amma an hana shi shiga ya ganta. Gyaran da aka yi mata ta ci uban na farko domin kuwa har da ɗore-ɗore ake mata kullum sannan aka ci gaba da kulawa da wurin da wunin ranar. Sai dare ta samu damar kwanciya bayan ta yi wanka da ruwan zafi ta fesa jikinta da turare har tana jin dama-dama wurin ya rage mata zafi. ta kwanta bacci mai nauyi ya ɗauke ta sintiri yake yana kallon innayo da take ta faman gyara zauka Allah ya baka nasara ina son zan rufe gidan ta fuska yi sannan ya ce mata mata ta fa ta yi bacci ka san jinya take yi innayo daga yau kin zama jakadiya bari dan Allah na duba ta lamido inayo ta kira sunansa kar ka shiga da sauri ya wuce ta bai kuma kalle ta ba yana shiga ya turo kofar ɗakin hasken ɗakin ya kunna ya hango ta tana bacci a hankali ya cira alkyabashi ya nufe ta hawa gadon ya kwanta a bayanta yana shiga shafa fuskar ta yi kafin ya gangaro kugunta juya ta yi a hankali ya sabule rigar ta sama wani hutaccen ajiyar zuciya ya sauki yana kallon yadda take ƙara ta cikin kwanciyar hankali nan ya jawo ta jikinsa ya kankame ta sosai Allah sarki baiwa Allah ta zata mafarki take yi na haka take ture shi baki ɗaya wayo mugu ai kuwa ya kama ɗan hanzarin shi har yana matse ta, kamar jariri da ya rasa uwar shi, haka yake tsotse ta son ran shi. Hannun shi yana kan ƙugunta, jin abin yana tafiya da zafi-zafi ya sa ta buɗe idanunta tana ƙoƙarin janyewa daga jikinsa, amma ina sai murgina ta yake yi ransa. Nan ya murgina ta saman sa, ya kalle ta yadda ta razana. Amma dan Allah dan annabi kai haƙuri, dan Allah kai haƙuri, kaji? Dida Alum, wallahi inda kin ji yanda nake ji, sai kin tausaya mun. Ya shiga ya mutsa mata lissafi sararsa. Kuka ta saka mishi tana ture shi, amma ina a hankali yake sarrafa ta, yana gaya mata ba zai mata da zafi ba, amma ina ta ki nutsuwa gaba ki ta tsorata da shi. Wato yana ɗage bujan nan, kawai mutumin nan ya sake ajiyar zuciya ita ko wani irin ƙara ta saka saboda wurin bai gama warkewa ba abin jiya yau an kuma maimaita shi. Ya kuke tsammanin za ta ji? Tun inna yau tana jiran fitowarsa har bacci ya dauke ta. Ihun Anum da kukanta ya sa ta tattara shekarunta zuwa ɗakinta. Don ba za ta iya rashin kunyar lamido ta gado ba. Amma dai har zuciyarta take jin tausayin Anum sosai gani take yi kamar lami da ya fi karfinta Sai ta tuna ai haka aminata da Bafam suka kasance a shekarun baya. da kai shi ya gyara mata jiki sannan ya nufi wurin inayo ya gaya mata ta duba masa ado da kyar ta shawo kan jinin da take zubdawa saboda ciwon da ya ji mata aikuwa da safe ta gaya wa aminatu yadda suka yi don ta san jiya da magariba ta ga anum lafiya kalau yau kuma a ce mata bata da lafiya domin ɗingishi take yi baki ɗaya yarinyar ta fita hayyacinta don haka da kanta ta saka idanu a kan alum ta kuma hana shi zuwa sashinta kamar zai yi ƙaramin hauka haka yake ji sai hura iska yake yi yana fesarwa rashi duk a ɓaci har tsawon kwanaki goma bai saka ta idanunsa ba sai aukin shan jarkanwa da leman tsami gashi ya kuma ƙarawa da azumi shi ne ya samu saukin lalurar da take damunsa matan gidaɗo aminatu da kanta ta gyara musu tafiyar mijinsu ba su da hankalin su duba sai ma addu'o'in da suke yi mushi kawai Tabiyar kwana goma sha ɗaya ta kai shi somaliya kai tsaye ya nemi gidan abu zarhin kuma cikin ikon allah ya samu gidan aka kai shi har can babu laifi ya samu tarbar karamci irin na larabawan asali inda aka shiga hidimta mushi bayan ya ci ya huta ne suka kuma gaisawa sannan cikin harshen larabci na mutanen sudan ya shiga koro musu bayani da jawabin miƙewa abu zarin yayi ya nufi ɗakin sama can sai gashi tare da maman anum da kakar anum wato rusaila sai da ya miƙe sabida kamar da kakar anum take yi da aminsa, a hankali suka iso babban zauren sannan suka gaisa kafin ya ce musu na fito daga masarautar gobir ne na zo neman mahaifiyar animulla ne Kifa hannu Zahira ta yi a kan fuskarta ta fashe da wani irin kuka ban cancanci zama uwa ba. Na gudu na barta, ban duba halin da za ta shiga a gaba ba. Hala ta mutu ne ko? Burmishi ya yi sannan ya lashe bakin shi ya ce musu, tana raye ita ce matar dan uwana sarkin gobar. Na zo nan ne bincikar ahalinta. Alhamdulillah. tunda na samu zan koma inda nake karatu nan da wata shida idan zan koma masarautar zan zo sai mu tafi da ku ku shirya kafin lokacin kai masha Allah ubangiji ya maka albarka ta fitar da muduhu. amma ba za ka ɗauki hanyar Sudan a yau ba dole sai gobe cikin tsananin kunya irin wanda za ka ji a gaban surukanka yake nuna musu haka suka kai shi ɗakin yayan su Zahira ya kwanta ya huta sai dai bai ga hutu ba domin hawaye ne yake ta safa da marwa akan kumatinsa kuka yake yana ƙara jin kamar ya koma ya sato ano ya taho da ita yana masifar ƙaunarta wanda yake kallon hakan a matsayin jarabawa a gare shi haka ya kwana washe gari zai tafi suka yi masa guzuri da yawa abu zarin ya amshi dokin shi ya ba shi raƙumi yana ƙara jin wani mugun ƙaunar gidaɗo tana rasa ɓargo da zuciyarsa ba iya shi ba kawun alim da ya zo ya gan shi kamar ya goya shi haka yake ji kiri-kiri suka ce mushi yaro da a ce da wuri muka ganka ai mu kabilar mu tana mai da alkhairi da alkhairi wallahi da anum ba ta da mijin da ya wuce ka kunya da girman aure tare da kaddara ya sa shi murmusawa har iyakar kasar kawun anum ya raka shi tare da yi masa godiya daga nan ya wuce maka lokacin da baffam yake ba shi labarin tafiyar gidado shiru yayi yana kallon ƙasa kafin ya ce da shi akwai abin da dan uwana yake boye mu babu komai fa sai alkhairi ganin haka yasa bai kuma magana ba amma ya zuba idanu yana kallon ikon Allah domin dai haka kawai ba zai tsallake matan shi ya tafi wata uwa duniya ba amma ya ajiye abin a ran shi ko mamaye zai bincika kuma dole zai san gaskiya bayan sati biyu aka maida masa da anu iya wahala tana ci a hannun shi domin baki daya ya nace ya makalkale mata wani abu da yake damun shi duk yanda zai kai bukatar ta ya kuma kwanta da ita to wallahi akwai abin da yake ji kamar bai gama fita a jikinsa ba duk yadda ya zubar kuwa baya jin yana ƙara jin ƙawazucinta don haka ya sako ta a gaba da jaraba kuma bai fasa ba asali ma ya ki ɗaga mata kafa ko kaɗan a haka suka ture watanni kusan biyu suna abu ɗaya a wannan baƙin nacin nashi ne ya tunkuɗo cikin da bai wuce wata ɗaya ba ranar ya ga ɓacin rai wurin ammi da ina ashe tuntuni suka san da zaman ciki tun bai kai wata guda ba sakamakon yadda anam ɗin ta daina cin duk wani abin da ya shafi nama ko sunan nama ta ji sai dai ta fara yunkurin amai sai dai a mata kunun tsamiya ko a dama mata talge a zuba mata tsamiya ko kunun kanwa farin ciki a wurin ammi kamar ta goya ta amma suka yi shiru ba su gaya mata ba don wani lokacin cikin na da gulma da zarar kowa ya san da shi zai iya fitinar uwar shi shi yasa suka share batun aikuwa sati biyu da sanin cikin mai martaba ya yi waje da cikin aikuwa ya ga ɓacin rai kawai haƙuri ya yi ta ba wa amme yana ta don shi kansa bai san ta inda zai bullo ba kwanaki tara jini ya ɗauke mata kallon innayo take tana cewa innayo amma na ji an ce ciki yana zuwa da amai ya aka yi ni nawa bai zo da amai ba kin manta ranar da na kawo miki dage-dagen kan rago kika ci na fita da shi kika shiga ɗaki da gudu kina amai la ta bakinta cikin siga ta yarinta sannan ta kalli inayo a kunya ta ci Shi ne baki gaya mun ba, ta faɗa a sakalce. Idan na gaya miki, me za zaki tura baki ta yi cikin tsagwagon yarinta ta ce, kawai na samu abokin hira ne, shi yasa kika ka ina tambayar ki, zan gaya mishi abin da ake yi, sannan idan zan ci abinci mu ci tare, domin bayan na ɗibanawa sai na ɗiba masa nasa shi ma. Da kyau, da ba cewa kika yi ki fara ɗaukar shi, kuna yawon unguwa unguwa, kina bashi labarin inda kuka tsaya ba. Ke, zan ga ranar da za ki daina sakarci a ina yau kina tsammanin ba zan gaya mishi komai ba ne kawai dan yanzu babu shi ne kawai shi yasa zan haƙura amma komai ya faru sai na gaya masa to menene kike cewa sakarci zungura goshinta ta yi tana faɗin ke dai Allah ya ganar da ki amina innayo domin ta mai da innayan kamar kakanta bayan la'asar yana nazari aka ce mishi ga fulani dija izini ya bada ta shiga zama ta a gaban shi Ban zo nan dan na neme ka ba, na zo ne na tambaye ka me laifina. Na san na yi kuskure, hakan zai iya zama laifi ne idan mutum ya yi laifi kuma ya gane, ka yi haƙuri, wallahi idan ka ce na tafi, zan tafi, amma da ciwo bayi da kuyangi na su fahimci ba ni da kima a idanunka. Ka yi haƙuri, kuskure ne, ba kuskure ba ne, son kai ne da kuma sauyin alhairi Kafin na fara ɗaura idanuna akan wata mace ke na fara gani. ban ganki ba na amshi tayin da aka yi min a kanki kenan ban cancanci martabawa a gare ki ba sai ga shi lokacin da kika juya cewa ba kya yi da ni lokacin labari na ya canza na hango ƙauna daga ƙasan zuciyata soyayyarta a gare ni gaskiya ce dija dija ki kwantar da hankalinki don ko kina nan ko ba kya nan duk abin da Allah ya ƙaddara shi ne zai faru. Don haka za ki iya tafiya aure kuma na ajiye shi tun ranar da aka kawo minki. Da kunya na cewa duniya na saki 'yar sarki mai daraja iriki. Don haka ki ɗauki haka a matsayin da zan baki na tsakanin wa da ƙanwarsa, amma ba a matsayin miji da matarsa ba. Idan na haɗa ki da ano ba zan taɓa yi miki adalci ba. Wannan yasa tun farko ma ban fara yin hakan ba. wallahi tun ban ganki ba na ji ina buƙatar ki. lokacin da na ganki na jikin dace da matar da nake so sai gashi da bakinki na ji ba kya sona ba ki san dan matar da ta yi abin kunya ban san me yasa nake gudun a taɓa min kimar mahaifiyata ba zan sallame ki idan lokacin hakan ya samu amma a yanzu ki yi haƙuri a matsayin ƙanwa nake ɗaukarki ki ba a matsayin mata ba Ya riga da ya faɗa mata gaskiya, bata ji komai ba sai bayan ta miƙe za ta bar zauren ta tsaya ta fashe da kuka, ta sha kuka sosai, a hanyar ta na komawa ne suka haɗu da mandiya. Ranki shi daɗe, ko za ki iya zuwa wurin Fulani Bingel? Kallon mandiya ta yi sannan ta ce mata, ki ce mata, ni ɗiya ce da aka haifa da ɗigon jinin sarauta, bana amsa kiran kwarkwara marar daraja. ta wuce abinta ko da saƙo ya isa kunnen bingel murmushi ta yi sannan ta zuba wa mandiya idanu Na samu hanyar da zan yaƙi Aminatu da ‘ya'yanta. In dai a kaina ne, na yafi, ba na buƙatar komai sai nutsuwa da zaman lafiya. Ya faɗa yana shigowa cikin uwar ɗaka. Ba ka da hankali ne kake faɗa haka, akan waye nake wannan faɗan da tashin hankalin idan ba a kanka ba. Idan ta ni ne gara na mutu akan na yi rayuwar ƙasƙanci da kuma rashin galihu. zama yana cewa ba na son komai ba na bukatar komai wallahi idan wani abu ya faru ba zan yafe wa kowa ba ki san wannan kuma matakin da zan ɗauka sai ya girgiza uban kowa ki bar ni na huta da abin da yake damuna ki bar ni na samu sa'ada ni ma kamar kowa matukar kika dame ni zan tafi na yi nisa daga inda kiki nisa na har abada ya faɗa yana mai miƙewa tsaye ji yake kamar bai cancanci farin ciki ba bai zama dole ya yi farin ciki ba idan da za a duba tarihin shi bai da kyakkyawar makoma kamar kowa shi yasa yake jin babu daɗi a cikin zuciyarsa Allah sarki barkin ni kaina na tausaya maka wallahi masu sauraro bar mu kwana nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba kafin nan nake cewa salama dai aso ilimi yana da daɗi to mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yau muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilmantarwa da fadakarwa da nishadi a wai